Masu sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa ta cikin shirin muradin zuciya. Shirin da muke karanta muku littafin Malika Malik, wallafar Jamila Umar Janaf, wanda ni Khadija Hassan nake karanta muku. Idan ba ku manta ba, mun tsaya ne a inda muka likitan ya fito daga ɗakin siyasa. Tana kallon Hajiya yana faɗin, "Mama ku yi haƙuri da abin da ya faru." Lokacin da suka ciro babies ɗin da ke cikinta, sai numfashinta ya ɗauke, sai sun zata ta rasu. Amma yanzu numfashinta ya dawo komai ya daidaita in mata allurar bacci za mu kawo ta ɗakin hutu ita da yaranta ta samu twins duka maza nan ne muka tsaya in za mu ci gaba hajiya binta tana washe baki take faɗin alhamdulillah Allah mun gode maka take faɗa tana share Sai dai lokacin kuma wayar ummi ta shigo wayarsa nan da nan hajiya ta ɗaga bayan sun gaisa take tambayar ta ya ake ciki Dan ajiya take sanar da ita komi. Ummi ta girgiza kai tana fudin. Ina shi Salim din? Ajiya ta san shiga da shi ciki. Su ma yi lokacin da suka ce ba Malika. A ce zuciya Ummi ta sauke. Kafin ta ce Allah ya sauke Allah ya ba ta lafiya da kuma raya abin da aka samu. Ta safe muna nan tafe. Da aka suka yi sallama da Hajiya. Nan take faɗa ma Abi abin da ke faruwa. Ga murna ga damuwa. Sun tattara komai sai gobe in sun je sun gani. Kafin ka ce kabo, haihuwar Malika ta zaga dangi. shiko Salim sai da dare ya farfado inda ya samu labarin Malika ba ta mutu ba. Sai lokacin ya ji abin ya mai nauyi a kan. ya sauka ita kan Malika ba ta farfado ba sai washe gari. Da yake ajiya ta kwana da ita shi kuma Salim ya koma gida. Tana farfadowa abin da ta haifa ta fara tambaya inda ajiya ta miƙa mata su duka biyun. Kukan farin ciki Malika ta saki. tana tsankame yara. Kafin ta tambayi Salim, na hajiya ke sani da ita abin da ya faru. Wani farin ciki ya ratsa ta. Kanan har su ma Salim ne? saboda an ce ta mutu lallai ba karamin so da kuma muradi Salim ke mata ba Salim sai wajen goma ya zo shi ya zo musu da abun karyawa shi da Mary ya zo saboda ta hajiya zama lokacin da ya arba da Malika a gaban hajiya ya kama ta ya haɗa ta ita da yarinyar rungume yana hawayen farin ciki Malika na mai dariya mai suma ya ta ya maki yana Wa ya ce miki na suma inda a ce kin mutu da ni ma zan ki zanyi amana ta kansa ta shafa tana faɗin ba zan mutu ba malam ina tare da kai Abada, da kai zan rayu da kuma kai zan mutu bakin ta sun bata cike da so da kuma kauna hajiya dai tuni kai waje dan salim dare dare kan gada yana ta sumbatar yaran yana kuma haɗawa har da uwarsu yana kuma mamalika rayuwar wannan karan ma ya ci gari mun gaba ɗaya yan biyun kamannin shi suka ɗebo wannan karan ma farar fatan malika kaɗai suka ɗebo amma har shef ɗin hancin su irin na acc salim ne aka ummi suka iske su suka same shi sai da ummi ta fata ta shi waje kana ya fita har da rigimar miya aida aka zo aiko tana ganin babies ta makale ta ce ba za ta koma ba ummi ta ce amma aida ta makale malika tana sancin kannanta talas ummi suka tafi suka bar ta wajen hajiya washe gari sai ga yan milin fari sun zo duba malika mota guda su jima ba suka koma da maganin ta suka zo yi washe gari kuma sai ga yan kuma su ma mota guda sun zo duba malika da tara ta danta. wanda ta ji sauki sosai kamar ma ba a yi masu aiki ba da ko da Salima a waya suka kira ta suna ji kamar su tsallar su zo saboda zumuɗi amma kuma duka mazajen nasu sun je sai sun duba sun gani amma da wuya su bar su su zo gwanan Malaika biyar aka sallame ta ta koma gida da ta yi sauki sosai ta lajiya ta dawo nan kana ta kula da ita Mary na taimaka mata tun da ya da yawa ga ta yan biyu ga ta aida wadda ake ɗaga da ita sai ta ɗauki yan biyu kuma ba daban-daban ba a'a so take a bata duka biyu lokaci ɗaya in an ce ba za ta iya ba sai ta saka kuka sai babanta ya zo ya ɗauke ta ya ta lallashi ko ya bata wayar shi sai shigar mata yamma take haƙura a wannan karan ma Salim ya shirya sunan keta ne domin sa guda za a yanka banda rakuna uku da kaji kafin fa sai wanda ya gani ana gaba sunan Salim ya yi ma yara huɗu ba da Kabir da kuma Abdulmalik. Sunan da ya daɗe da ran Malika sosai ganin yau ta yi da cikinta samun daɗi laf ɗinta ta kara shi da Abbi. Abbi ma ya yi murna shi ma ya yi bajinta sosai. amma Abba mata zo ana ya gobe suna, Halima ce kaɗai ta samu zuwa. da kam ta yi nisa da yawa, ba ma haka ba cikinta ya tsufa. ta ya ce, sai gama mata shiri ba, sai ke in ta zo ta za ta koma ba. Sai bayan ta haihu dole da ƙura. Sunan ta mazan na Salim, an shirya shi domin tun ana gobe suna. Mata ta dinga sauke duk wani nau'in lemon sanyi na sha da kuka sani, sai da aka sauke shi da kuma wani ruwa na kowane kamfani, shi ma an sauke shi domin taron gobe. Maman Abba da Salimaku tun daren ranar suka dinga soye-soyen nama raguna da kuma kaji. Domin bakin da za su zo gobe 'yan suna duk da 'yan uwa ne da abokan arziki. Wannan karan ma ummi akwati hudu ta ma malika ɗaya na zayatan magidantanta kuma kowa daidai Haka ma a musu musu akwatunan shaƙi da kaya na malika da na takwaran shi da kuma mai sunan abokin shi. wa shekari ranar suna baƙi na nesa da na kusa duk sun halarta jama'ar kuma ma sun zo jama'ar malamfashi ma sun zo mota guda da domin zai murna shi da malika Wata ta kece cikin shiga ta alfarma. Fafuwanta da hannayenta suna ɗauke da shekin lalle ja da baƙi wanda ya ƙara fito da ita sosai. ‘Yan biko wanda aka yi lakani da Aryan da Aryan su ma an cika su cikin kayan alfarma gwanin ban sha'awa wanda suke kama da ubansu saf kamar ya yi kaki ya aje. Maganar abinci ko restaurant ne guda salim ya yi odar su suka zo suka bada kallon su. Kowane nau'in abinci akwai su a wajen. Komai kake bukata akwai shi. sai dai ka je ka ɗiba son ranka babu mai hana ka kawai maka iyaka sai da kuma suka tashi tafiya ba su bar malika haka ba kawace sai ta ba da ɗan abin suna kafin su sallama su tafi bayan kawace ta cika da kanta da abubuwa malika ta rika har wajen mota tana yi musu fatan sauka lafiya a motar ma fa Allah ya tsare da an yi dambe dan maman Sadiq da Sahiba suka so su kasa hali kan cinyar naman kaza da Sahiba ta sato a cikin siket ɗinta sai direba ya watsar ya ce 'Ka kada wacce ta kuskura ta mai faɗa a mota kana kowace ta shiga taitayinta an yi suna lafiya an gama lafiya washe gari yan kumu da yan manumfashi suka koma su ma cike da kayan arziki suka tafi suna malika da salim fatan alkhairi da fatan shirya ayyan da aryan su maman abba da salima kaɗai aka bari suka ci gaba da soye-soye ba su tafi ba sai da komai ya kammala suka taimaka aka gyara gidan kana maman abba ta wuce zamfara ita kuma Salima ta tafi Abuja ta kwana washe gari za ta bi jirgi zuwa Abia ita kuma Hajiya ummi ta roƙe ta kanta zauna ta ɗan ƙara da sati ɗaya ne kafin gaggo Hadiza ta zo wadda ta tafi mai an masa rasuwa sai ta dawo kana za ta zo ta zauna da Malika uwa mazaje Hajiya ta zauna da Malika har na tsawon sati biyu tana ƙara kula da ita da kuma su Ayyan duk da Gasmeri suna ƙoƙarin taimaka mata sai ranar da suka kwana ashirin da hudu kana gaggo Hadiza ta zo sai hajiya ta koma gida ta barta tana kula da malika wata ta warke kamar ba ita ba tun malika na kwana talatin da shida da haihuwa jini ya ɗauke mata sai wanka ta fara sallah amma ba ta bari uban gayya ya sani ba domin ta ga take-taken shi sai yake barta da abin kunya a gaban gaggo Hadiza dan tun satin da ya wuce yake damunta da ya tsotsa ta fara sallah wallahi a daddafe yake yi kokari ta taimake shi ba ta nuna mai komai ba sai ta nuna mai da ta fara za ta mai e magana sai dai wani lokaci ta saci jiki ta je ɗakinsa ta ɗan mai dabarunsu na mata amma duk da haka baya wani gansuwa shi burinsa ya ji shi cikin babbar harka ga wannan karanta su ayyan da bala'in kuka suke da tsotse-tsotse ba ta da lokacin kanta da ta samu sarari zuwa ɗakin shi ko daɗewa ba za ta ba za ta ji kukansu ta kuma kiran gaggwa hadiza ta kuma ta fahimci ɗakinsa ta je sai gaggwa hadiza ta kama mata faɗan za ta ƙazanta jeko matuƙar ta biya ma namiji kai ta zai yi rarrata wallahi wato ya ga jiki yayi taushi shine ita za ta biye mai ki sa wani lokacin ko ya kira ta ba ta zuwa sai da ce mai sa Aryan na rigima yau da wuri ya dawo ya shiga da ɗakin Malika ya shiga yana shiga ya kan tana sallah magarba kalala ya tsaya yana kallon ta yana mamaki ta mijejiyar nan ya tambaye ta shi za ta fara sallah ta ce ba ta sani ba kofar ɗakin ya targe yana finta da kallon ita ta jikin mudubi ta hange shi sai da gabanta ya faɗi sai ta dubar ta ida da sallah amma sai ta sake kabbarawa Yana kallon ta bai mata magana ba, illa kowa da ya zauna a gefen gado, ba tare da ya mata magana ba. Tun tana mai karyar sallah har ta ta zallame, tana raba ido, ba ta yarda sun haɗa ido ba ta yi zaune ta yi zuru. Gaban ta na bugawa, ta gefen gado ya kalle ta, kafin ya sake su yi murmushi, kafin ya ce kin idar ta sallah, na zata sai gaba za ki idar. Shirin Malika ce tana wasa da gefen ta. Kanin ba ta magana ba na sa miki yana faɗin. Ina Aida, ka tana wajen gwaggwaje da su Aryan. Ta kan Malika ta bashi amsa, dariya ta kama shi, yayi yana faɗin, kin zama kurma ne, ko azumin magana kike. Farsakawa balle ta bashi amsa, kafar ya isa ya sa maki, kafin ya zai tuɓe ƙaramin tawul ya ɗaura. Ya ƙugunsa, ta faɗa wanka. Tana ta da kallon mamaki, tana zaune a wajen har ya fito, yana kallon da shi ma, ita yake kallo. Kai tsaye ce mata kin san hukuncin macen da take mamijin da ƙarya? Ta faɗa yana goga kan kanshi da wani ƙaramin tawul. Kanta na ɗan ta ce ƙarya kuma ɗan murmushi ya kafin ya ce eh kin mun ƙarya kin ce baki fara sallah ba saboda kada da nemi haƙƙi na, ki bani ko malika ta faɗa cikin wani yanayi malika ta ji cikin ta ya sanyi kafin ta ce wallahi shi it's okay ai ba zan nema ba tunda na fahimci kudu na kike ba komai zan zauna a haka amma ki sani ta kasa control ɗin kaina har na faɗa wani halin ko me ya faru ke ce sila ya faɗa cikin son tabbatarwa kafin ya isa gaban miro ya ja laushin ya fara shafawa cikin malika ya sanyi da azama ta taka zuwa gare shi kawai sai ji ta faɗo mai jiki ta kankame shi ta baya hannu ya sa yana so ya ta daga rungumar da ta mai amma me ta ki sakin shi suka fara kokara ran shi ɓaci yake yake faɗin sai ki sake ni kafin raina ya ɓaci ba da kinki ba ne kike mun rawa ki ka ki sha ni ba zan yi zina ba amma ki sani zan ƙaro wacce ko a cikin kowane hali ta neme ta za ta bani kanta jin haka yasa ta fashe da kuka tana ƙara rike shi kankame shi ke ta zura hannun ta cikin shi tana mai sheshe kuka cike da shagaba shiru ya mata yana bin fuskokin ta jikin mudubi da kallo kara dare yana fudin wai ina wasa da ke ne malika i said leave my body ko sarkin mai ta kare kafin ta ce wallahi ba zan tashi ba ni da jikina kuma shikenan da kuskure kaɗan sai ka yanke min hukuncin da baka iya tsaya ka ji uzuri na karamin tsaki ya ja kafin ya waiko da ƙarfi ya kuma sanya hannu ya tura malika baya sai ta faɗi gefen gado ya rufe. a razan ta ɗaga tana kallon shi kafin ta zarafin magana ya ce ba na son jin komai daga bakin ki. please leave me alone in dai kanki ba na haƙi ne malika ki ta riƙe kayanki ba zan ƙara ce miki komai ba do what Ever you want, I don't care. Ya faɗa kafin ya isa jikin wardrobe ya ɗauko wasu riga da wando na kamfanin Armani ya saka. Ta taje kan shefikin. Ta ƙara kallon inda Malika take ba, kallon ta fi shi da shi. Kafin ta kwanta bisa kadan, tana fashewa da kukan jakaici da cin rai. She ka ficewa daga gidan gaba ɗaya har wajen ƙarfe goma. Malika ta je ɗakin gwaggwadi ta ba ta Aryan. Nono, salon bai shiga ba. Hankalinta ya tashi, zuciyarta ta fara mata wasu tunani. Ko dai wajen wata 'yar iskar karuwan ya je. Sai ta biyan hankalinta ya tashi, amma sai ta yi saurin kada wannan tunani Saboda ta san halin mijinta baya shaye-shaye, baya neman mata. Amma ganin har fatuwar, tsarin bai shiga gida ba, yasa kuma hankalinta ya ƙara tashi. Ta yi safa da marwa tsakanin sama da ƙasa. Haka ta zauna a falo ta zuru ta tsira ma ƙofar falo ido. Lokacin da sha biyu da rabi ta buga ne, gwaggwadiza ta sako daga sama tana bin malika da kallon mamaki ita ko hankalinta yi gaba bata ma san gwaggwa ta sako ba sai tana faɗin malika cike da mamaki a firgita malika ta yi ganin gaggo hadiza isa ta sauke ajiyar zuciya tana son sakanta ce ba komai gaggo zan kalli wani shiri ne a MVC yanzu kallon mamaki gaggo hadiza ta fita da shi tana karanta ta kafin ta ce kuma shine kallon tashar a tsakar dare malika tana ɗanyen jiki masa ke wuce ɗaki tukanta dama na shiga ɗakin kenan kan miki sa riyan sun yi barci kada su tashi jikin dare suna kuka kin san su da tsotso sai ta sunkuyar kafin ta wuce tana ta ga sai da safe ta faɗa jiki a sanyi kafin ta haura sama ta kallon tausayi gaggo Hadiza da fita kafin ta dindina kai ta bi bayanta amma ta san wannan dalilin damuwa. ta malika ita ba ta jin bari shigowar mai gidan ba Allah ya sa lafiya kawai ta koma ɗaki kasu barci ta wai ta ɗauka ta latso mai kira daidai lokacin da yake zuba wannan ƙofar ma keken gidan nashi mai kaji ya taso ya buɗe mai ina mai barka da zuwa shi ma da cike da mamakin yau yalla ƙayyadare duk mai irin aiki irin nashi kowane lokaci zai iya fita sai da ya daidaita motar a fakin space kana ya daga kiran malika wanda na uku kenan ya shiga wayarsa tana jin ya daga ta fushe mai da kuka dan wara ido yana fitowa daga motar yake faɗin maya kuma abin kuka. Hmm, mata sai a baka ku ɓata wa mace kuma fa shi aka cuta ina sha ranki da dan Allah malam ka yafe min ka dawo gida hakan nan hankali na ya ƙi kwanciya zuciya na tana tunanin kila ko kana tare da wata ne murmushin gefen baki ya saki kafin ya ce na shiga gida yanzu da kara kawai yanke kira cin ya ce ya shiga gida ya ta fito ɗaki da sauri tana kallon shi ya shigo yana sakonsa cikin isa har ya rubar saman yana kallonta. ta bai mata magana bai buɗe ɗakin sai shiga ya mai da ƙofa ya rufe A ajiyar zuciya malika ta sauke kafin ta kama ɗaki tana share ƙwallon da ya tarar mata har shi gari salin bai saki ba saboda yana fushi da ita karya bai ba ta kakkarya ta matsa mai ya tsaya ya karya sai ce zai karya ofis in ya ce ko malika na zaune a ɗakin Gwaggon Hadizan da ya shigo gaishe ta da safe, ai da kaɗai ya ɗaga da ta rubuta tana gaishe shi. sai aryan da ke hannunta bai karɓa ba, daga hannunta ya lakace musu hanci, yana musu wasa, kada Malika ta gaishe shi. Da jar ya amsa kamar yana ciwon baki. Kana ka yi sa Malika ta ja bakinta ta tsoke har ya fice. Babba Hadiza, fa mace ta ce mai shiga sha'anin yara, kuma abin na ma'aurata. Ya sa ta yi musu bakam kamar bata fahimci ba sa jituwa ba. Ta wata fushin Salim ya ma Malika tsare. Wajen sati ɗaya, abu ya ƙi wucewa a wajen shi, gashi yanzu ba ma ya zama gida kwata-kwata ba ya shiga sai a rancin kuma yana shiga sai shiga ɗakin sa ya kulle malika ta nema hanyar sulhu amma ya ki bata dama yasa ita ma ta kama kanta iyakarta da shi gaisuwa sai ko in ya shigo duba su arya wani lokacin ma ɗakin gaggwadi zai yake tarar da su Kanin yadda ya ki fahimtar ta shi yasa ita ma ranta ya ɓaci ta wannan fushin na ta mara dalili da salam ya ɗauka da ita gaba ɗayansu suka share juna kowa na shi a nan gaban shi ba mai daidai ba rayar da malika ta arba'in ranar yamma ya kawo jaɗa gida domin cikinta ya shiga wata na tara kuma ba shi da wani hutu sa ya dawo da ita gida ta haihu tun da can kudu ne kawai dajiya ta kira malika ta sanar da ita cewa kawai ce za ta kira jordan don yanzu ba za ta ce za ta zo ba Ka ta kawo wani laifin, kuma shi salin ɗin shi ya ɗauko su daga airport takarin motar haya ya mawa ne ya shiga ya tafi abuja a can ya kwana sai washe gari ya hau jirgi ya koma birnin ikko don ba ba shi hutu ba wannan ma excuse ya ɗauka da zai kawo joɗa gida. Har joɗa ce sati da zuwa, amma kuma Malika ba ta je ba, bai ce mata cikin ki ba, ita ma ba ta taya ba. Ta da shi, ranar kuma ya sa direba ya mai da gaggwa Hadiza gida, domin ta matsa za ta tafi. Salim ya haɗa mata sha tara na arziki ya kama Malika, ta yi ta godiya tana saka masa albarka. Malika ko sai ta yi kalla, har tana faɗin gaggwa Hadiza ta tafi, za ta ƙara zama marainiya, ba ta da mai kula da ita. Ita gaggwa Hadiza sai kina da shi mana Malika, ga mijinki nan Cewar da ta haka sai Malika ta kalli Salim. Shekar ya ɗari kamar bai taɓa dariya ba. Sai da suka gwaggwadi da bakin mota. Dama direban gidan hajiya ne zai kai ta. Har suka fice daga gidan suna ɗaga musu hannu. Shekaran yana ɗauke da aida ne. Ita kan Malika a ne ke hannunta. Aryan ya gama rigima ya kanta. Kabar ya barta. Ita kuma ta shigo ta harra sama. Bai shiga ba sai da aida ta fojin Smeri. Shi kuma ya harra sama ɗakin Malika. Ita da ita tana ba mu ayyan nono. Fuskar shi ba fara'a. ta ce to fa aiko ile gaban ta tsaya fudin me dalilin ki na ce ma gwaggwadiza inda da ba za ki kara zama mareniya wannan wata irin magana ce sai ki sa ta tunanin ko ina cutar da ke ne ya faɗa yana mata wani kallon kanta daga tana kallon shi idan ta sun ci da kalla ido cikin ido suke kallon juna kafin ina da fara janye idanta hawayen da suke kokarin rikewa suka zuwa mata ta sa hannu ta share abin da ta iya cewa kawai shine kai haƙuri yadda ta yi ne jikinsa ya sanyi duk fushinsa sai ya sauka ya sassauta murya ina faɗin ki daina irin haka ba daɗi sai ya ɗauka wani abu ne kanta na aka tana kallon shi ta ce ba ƙarya ne ba yanzu ka na kula ne haba malam ta kan laifin da ne bisa kuskure kaɗan sai ka ɗauki fushi da ni mai tsawo haka sai yanzu nake jin ni ya ce a da ina ganin ka lullube mu maraici na amma ta kasa sawa ko kare ci ƙarfinta ta hanzari isa gare ta yi zauna kusa da ita ayyana ne karɓa ya fita da shi sai gashi ya dawo shi kaɗai an ya miƙa mata ta karɓa ya miƙa da ita tsaye haɓar ta ya tallafa yana kallon ƙwayan idanta kafin ya ce waye gara mai kyan ya ce haba amana ta in dai ina raye har abada baki baki kukan maraici ya faɗa da kulawa ɗan zai da tsayawa suna kwarin yamma kafin ta ce ka canza malam ka bar ni ina ta wahala da fushinka harshen sa ya sanya ya lashe hawayenta sai ya lashe kaf kafin ya rungume ta kan yana sakin ajiyar zuciya yake faɗin I'm sorry na ya kuskure. Insha Allah ba ran kara ba. Ya faɗa yana tsantsame ta. ce zuciya ta sauke tana zagaye kogon shi. Da hannunta. Cikin muryar sanyi ta ce, Na yi kewar ka abu aida. Ta faɗa tana sakar mai kis a wuya. Tsantsame ta yana shinshinar wuyanta. Kafin lokaci kaɗan su gama rikita junansu da salon wasanninsu. Suke fitar hayyace su karba juna da kayan jikinsu. Kafin su dangana da kan makekin gadansu. Suna tsotsar juna, cike da ƙwarewa da muradi mai girma. ranar da ma'aurata kuma ya daidaita tsakaninsu haka suka kwana manne da juna don ma rigimar su aida ta hana sakat amma duk da haka sun mara juna ba laifi salam ya fanshe kwanakinsa ta ma ga shiga kwadiza ta gyara ita sosai acc ya yaba kuma ya yi ta sumbatu washe gari kuma suka tashi da labarin haihuwar joda Wata ta yi lafiya kalau a gida sai da safajiya ta kai ta federal medical center katsina aka duba ta ita da bebe lafiyan ta kalau ta haifi ɗa namiji Masha Allah, ma Malika rana take shirin zuwa, sai gashi ta tafi da murna gaba ɗaya. Salim ya ajiye ta a gidan bayan ya shiga. Ke barka, shi ma ya wuce ofis tsawon Malika na. sai dare ya zai ya ɗauke ta. Na hanyar koma gida ke sanar da ita Malika, za ta fara hawa ɗaya daga cikin motocin da kanta, amma sai su bar Rukiya ne dinga koya mata mota. Malika ta yi ta murna har da ɓalla farin ciki. Abin ya yi ma Salim daɗi, sanin walwalan Malikansa za ta dawo. Kamin shi yanzu babban farin cikinsa, ya ga Malika na cikin farin ciki a da yaushe. Ai zuwa ranar suna kullum Malika sai ta je gida in salin zai tafi ofis tare suke fita ya sauke ta shi kuma ya wuce da gajiyar hajjo da suna jin daɗin haka sosai yan malin fashi sun san mota biyu mota ɗaya daga ɓangaren dangin baban joɗa ɗaya kuma daga famil ɗin sajiya wato babban nan malika kenan haka ma 'yan kuma sun zo duba bebi sun kuma zo da abin su suka farka suka koma ummi ma ta zo da kayan su niki niki ta nata da na abbi ta na marwan wanda dama joɗa ta zo da duka kayan suna na bukata da suka siya na haihuwa sai kuma ya tura ma ummi kuɗi ta ƙara mata abin fa sha Allah sai wanda ya gani ya Marwan ya zo ya kwana ɗaya ta koma inda ya ma yaro hudu ba da Salim wato ya ma ACC da kura kenan cin wannan suna yasa daga Salim ɗin har Malika suka yi ban girma Malika makullin mota sukutun ta ba ma jirɗa shekar Salim kuɗi ya bata dubu ɗari ita kuma Malika ta ɗora mata da nata ɗarin a kai. dubu ɗari biyu joɗa saboda murna sai da ta runguma Malika har tana mata ƙalla saboda godiya haka mahajiya ta yi ta godiya ita ka malika ta ce don Allah su bari me amfanin uban dukiyar da take da shi in har ba ta mana ta ba Salima ma ta zo ranar sunan ta kwana ita da malika sai washe ta koma Abuja ta kwana kafin ta wuce taro ya shi lafiya sai fatan Allah kirayiran ACP wanda suke kira da junior Hajiya ce ke kula da mai jego da kanta da ɗanta cikin kwanciyar hankali haka ma Malika ita ma tana ci gaba da kula da kanta da kuma mijinta da kuma ‘ya'yanta, haka shi ma Salim yana iya bakin sa na ganin ya sake dukkan haƙƙin Malika ta na ‘ya'yan shi da ya rataye a wuyan shi. Kuma da harkar kasuwancinta shi Malika ta ɗora a matsayin manajojin kamfaninta. Duk wani kuɗi da zai shigo, ko ya fita, ko na abu ya taso, sai dai abin ya gagare shi. Sai faɗa ma Malika, ita kuma a ta na wacce ta san kasuwanci sosai, sai ta fice da mafita cikin lokaci. Shi sa kasuwancinta da kuɗin ta suke ƙara hawa-hawa. Maganar koya mata mota kuwa ya cika alƙawari. Duk ranar Asabar da Lahadi suke fita da la'asar. Yana koya mata mota. Da yake Malika akwai kwakwalwa. Basi wata ba ta koyi mota sosai. Ai tana ka kanta da je gidan Hajiya ko asibiti. Amma ba ta taɓa tafiya mai nisa ba. Sai dai ko cikin gari in za ta fita. Joda kuma ta ci gaba da jegonta. Cikin kwanciyar hankali. A da Hajiya ke kula da ita. Ba ta koma ba sai da ta wajen wata biyu. Ta ce Abuja ta kwana biyu ta ce Fashi Ta kwana biyu. Shi ma har wajen Malika ta zo ta kwana. washe gari mijinta ya zai ɗauke ta suka je Abuja. suka ƙara kwana ɗaya suka ɗaga zuwa birnin Ikko da so da Little ACP ɗinsu, wanda ya ƙiba sosai ya samu nonon uwa mai kyau da kuma kulawa. In ka gan shi ganin ban sha'awa. Salim ya saka aida a wata private school, baby class, saboda bakin ta ya buɗe sosai ga shegen wayo. Shi yasa Salim ya sa a makaranta. Bakin ta ya ƙara buɗewa can. Malika ke kai ta, wata rana ta je ta ɗauko ta. Wata rana kuma Salim ya kai ta kafin ya wuce ofis. In koyo makara sai ya bar Malika ta kai ta abin nasu cikin kwanciyar hankali kefe ɗaya kuma tana ci gaba da rainon yan biyanta su ma sun haɓa ke sun yi ƙiba sosai sai dai wannan karan koyar rigimar mu take dan su aryan akwai rigima da ɗaya ya fara kuka da ɗaya zai ɗauka haka take fama dan masu Mary suna ƙoƙarin taimaka mata. Da nan su wani lokacin. Zara ko ta yi sanyi fiye da da, fiye da yadda kake tunani. Ta janza daga zarar a da ta koma mutu Zara, wadda take da tsara nutsuwa da hankali. Yanzu ba wannan rawan kan. da kuma shegen in yayi game da zafin kishin da kuwa ta fahimci halitta ne sai ta koma tana roƙon Allah ya rage masa wannan zafin kishin kuma alhamdulillah yanzu afan ya fara raguwa ba kamar da ba auren Nadira shi ya ƙara maida ta so silent a da ta saba komai tare suke ba sa rabuwa ko da suka rabu da Salim kebar ta bai mata yawa ba saboda suna ganin Nadira ko banza za su kwana su tare su tashi tare ta yanzu Nadira ta aure tana gidan mintuna tana zina lafiya ta kwantar da hankalinta da zarar ta je gidan ta yi mamakin ganin kiba da nadira ta narka ƴaƴan mijinta kuma sashenta shashen ta suke wani suna an cika za zan ci da kuma tana yi musu shi yasa ta shiga ran iyayen kun san mai ɗawawa kwata kwata suna tafiya da kishin su cikin tsafta domin kun san ba inda ba a kishi sai dai akwai na masu ilimi da na jahilci zara ta fahimci nadira na da ciki sai ta sanar da ita da kanta ta ce mace tana da ciki tsawon wata hudu abin ya da ki zara sosai aka ta koma gida ta kalla kanta a ɗaki tana kuka tana ƙara nadamar abin da ta aikata da a ce ta kwantar da hankalinta da yanzu kila ta haihu ba ma ɗaya ba amma ga Nadira ta yi aure jiya jiya har ta samu ciki haka da ta kayan tana koka ta kuma yi alƙawarin mai da al'amarinta ga Allah ko zai kama ta mafita ta masu sauraro nan za mu tsaya da karanta muku wannan littafi mai suna Malika Malik wallafar Jamila Umar Janaf a madadin tashar White Flat Multimedia da ya ɗauki nauyin kawo muku. Ni Khadija Hassan nake cewa mu kasance a cikin shirinmu na gaba. Waye da bulut bulut biya ta sai wuce ba a yau ba a samu kamar.